ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da ashirin da takwas ga watan agus shekara ta dubu biyu oktoba muna karatun littafin aswarimul battar fi tasaddi li ashrar na shekul allama wahidu abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya wannan malami bai gushe ba yana karantar da mu dangane da ainihin yadda ake maganin sihiru tafriq shine inda muka kwana jiya a inda yake bayani dangane da matakin farko cewa matakin farko sai kai malamin da za ka yi wannan ruqya ɗin, ko kuma nishra ka karya ainihin asiri ɗin, sai ka ainihin gyara yanayin aƙidar shi wannan da za ka yi wa da yanayin wurin zaman kai ya zama wannan wuri ya ainihin wato ɗauke da wani abu wanda ya saba ma shari'a bayan da muka ji wannan sai malam ya ce asabe abu na bakwai daga cikin jeren giyar abubuwan da za a kula da su tun kafin a fara yin maganin yace tatawabba'u qabla al-bad'i fil ilaji wa ta'muru man ma'aka bil wudu kai malamin da zaka ainihin yi wannan karatu ga mara lafiya wanda zaka karya mishi asiri ko kuma wanda zaka koran mishi aljani da izinin Allah sai ka yi alwala tun kafin ka fara ainihin yi mishi magani din haka duk waɗanda ke tare da kai sai ka umarce su da su yi alwala alwala ba irin wadda mu gada a wurin iyaye da kakanni ba ba kuma irin alwalar da ainihin aka gada wurin malaman fikihu ba amma alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda ta zo tsantsatta a cikin alqur'ani da hadisi ba tare da kiyasi ba ko kuma ra'ayi ya zo cikin sunna hadisi sahihi daga al'imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta yin basmala a farkon alwala don haka in ka zo za ka fara alwala sai ka fara da bismillahi wannan sunna ta ta ainihin tabbatar da haka kuma abu ne wanda yake wajibi faɗan basmala ɗin wajibi ne domin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda duk ya ainihin ya alwala bai ambaci sunan Allah ba ba shi da alwala shi yasa in dai ka zo alwala kana ji kana gani da gangan ƙememe ka yin bismillah ka tabbatar da cewa baka da alwala alwala ka ta baci wajibi a kula da wannan idan kai bismillah nan sai ka ainihin wanke hannayenka duka guda biyun hannaye in muka ce hannaye muna nufin tafin hannu sai ka wanke tafin hannunka duka su biyun zaka hada ka cuccuɗa su so uku ba wai nan uku nan uku kamar yadda mai iziya yake ba a faɗan wannan maganar bid'a ne balle aiki da ita shi yasa muka ce maka alwalar irin wadda manzo Allah ya ce ba irin ta iyaye da kakanni ba ba irin ta malaman fiqh ba irin ta manzon Allah dan haka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi daga sayyidina Uthman cikin sahihul Bukhari da Muslim ya nuna cewa ana alwalan ne a wanke tafukan hannayen duka duka za su cuɗi junansu so uku ba wai wannan uku wannan uku shida ba a'a in kai haka kayi bid'a sai ka tuba abin da zaka yi haka zaka ɗibo ka ciccuɗa ka ciccuɗa kayi ɗaya ka sake ciccuɗawa kayi biyu ka sake ɗibowa ka ciccuɗa uku haka ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ciccuɗawa da aka ce maka kakka tsetsefe yatsunka a wannan wurin ba nan ne wurin tsefa yatsu ba ka ciccuɗa yatsun da ya kawai gaba ɗayan su ciccuɗawa zuwa wuyan hannu sannan ka ɗibo ruwa da tafinka na dama ka ainihin kurkura bakinka kurkura wannan da za ka yi ba a nan ne za ka yi aswaki ba aswaki ana yin shi ne tun kafin a fara alwala yanzu ka riga ka fara alwala don haka in ka ɗibo ruwa da hannunka na dama sai ka ainihin guntsa sai ka kurkura bakinka in ka kurkura sai ka zubar ka sake ɗibowa ka sake guntsa ka kurkura ka zubar ka sake ɗibowa ka sake guntsa ka kurkura ka zubar kayi uku kenan in tafin hannunka yana da ainihin kwarfi mai yawa yadda zaka iya kwarfowa kuma bakinka babu datti yadda yake zaka iya da tafi ɗaya ka yi so uku babu laifi ya tabbata cikin sunna akwai ainihin hadisai akan haka cikin ne tirmidhi ka kwarfo haka sai ka gunsa ka kurkura ka zubar ka sake gunsa ka kurkura ka zubar ka sake gunsa ka kurkura ka zubar yayi daidai in kai haka in kuma kayi kowace kwarfa ka ɗiba ka kurkura ka zubar yayi daidai haka sa'annan sai kuma shaƙar ruwa tare da fyace shi ka ɗibo da hannunka na dama ka shaƙa sannan sai ka sa hannunka na hagu sai ka ainihin fyace ka sake ɗibowa da hannunka na dama ka sake shaƙa sai ka sa na hagu sai ka fyace ka sake ɗibowa da dama ka sake shaƙa sai ainihin ka fyace ko kuma ka ɗibo da dama ka sa hagu ɗin ka fyace ka sake ɗibowa da dama ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace in kai haka yayi hadisan na nan cikin sunan tirmidhi insha Allah bayan ka gama shakar ruwa da fyacewa sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama ka kai matuƙa wajen shakar ruwa ɗin sai dai in kana azumi idan lokacin azumi ne ramadan ko ba ramadan ba in dai kana azumi to zaka shaƙi ruwan sama sama amma in ba azumi kake ba to ka kai matuƙa ka shaƙa sosai kuma kakka shaƙa yadda za ka sheƙe ka suma a ka shaƙa dai yadda za ka san ka kai matuƙa sannan ka tace to sai wanke fuska wanke fuska tsawon fuska yana farawa ne daga gindin gashi na ɗabi'a na yau da kullum na al'ada an faɗi wannan ne saboda a yi ihtirazin mutumin da yake da saiko wanda yake da saiko don ka a ce mishi ana fara shafa ne daga gindin gashi mai saiƙo ya zama tsakiyar kanshi ne nan ne gashi ya fara ya ga zai faro daga nan ne ba haka ake nufi ba don haka suke cewa gindin gashi na al'ada wato ko da kana da saiƙo, to sai kai kiyasi mafi yawancin mutane ina ne gashin su yake to daga nan ne ka fara ainihin wanke fuskar ka? ina fatan mun gane sannan tsawon fuska yana karewa ne zuwa ga ƙarshen ainihin haɓa ba cikin haɓa ba ƙarshen haɓa sannan faɗin fuska yana farawa daga gefen wannan kunnen zuwa gefen wannan kunnen gindin kunne gefen gindin kunne zuwa gefen gindin kunne wannan shashin shine ake kira fuska shine shari'ar musulunci tace zaka wanke so uku wankin nan da za ka yi so uku kana wankewa kana ainihin da ko ina da ina ka tabbatar da cewa fuska ka ta wanku ka wanke ainihin haka so uku idan kai wannan sai kuma ainihin ka zo ka wanke hannayenka naka ce hannaye a nan wankin farko din nan shine farilla don haka sai ka wanke dukkan hannunka gaba ɗaya abin da ake kira zira'i tun daga yatsunka har zuwa gwiwar hannunka kuma ka shigar da gwiwar hannun ka shigar da gwiwar hannun amma ka ƙetare amma ka shigar da ita ka wanke gaba ɗaya ka cuccuɗa gwiwar hannunka hadisi sahihi ya zo cikin sunan jara kutani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana wanke ainihin gwiwar hannun shi sosai ka ciccuɗa sannan to a nan ne za ka bi ka tsatse yatsun hannunka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya za ka bi ka ciccuɗa su haka wannan wanki shi ake kira farilla sannan sai ka zo daga wuyan hannu zuwa wuyan hannu wannan na biyu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu afwan shine uku kenan to waɗannan biyun ƙarshe haka za ka yi musu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu ina fatan jama'a an gane wannan in kai wannan sai kuma ka dawo hagu ita ma hagu kai mata haka wankin farko duka da yatsu din nan haka ka shigar da gwiwar hannunka na biyu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu na uku daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu bayan kayi wannan sai shafar kai idan akwai rawani a kanka rawanin da ya zan ba ka yi shi akan hula ba in ka yi rawani akan hula irin na malamai da alkalai din na manyan malamai da alkalai da mutanen misira din nan haka to wannan ba za ka yi shafa akan shi ba amma in ya zama rawaninka ka ainihin kawo yadi ne ka naɗa a kanka to wannan in ka zo za ka yi shafa a kan shi to rawani wanda ake ɗaura shi mara hula in dai ka iya ɗaura rawani ka ƙware akan me ake kira ɗaura rawani ka san rawani ma zuwa kake ake kura maka ɗaura yanzu misali ba wanda ya kai babarbare da bakano iya sa hula a Najeriya ba wanda ya kai babarbare da bakano iya sa hula riga malin malin kuma ba wanda ya kai ba zazzagi iya sa to haka koyo ake ashe to rawani din iri biyu ne akwai rawanin da zaka daura zai rufe gashin makonkwadar ka duka ya rufe dukkan ka gaba daya to irin wannan ainihin rawanin in ka zo zaka yi shafa ainihin akan shi gaba daya iyakan yadin kenan rawanin da ya zama kuma ka burtso gashin makonkwadar ka gashin makonkwada shine gashin goshi forelock gashin goshi wannan gashi da ke gefen goshi za ka iya ɗaura rawani haka sai wannan gashi ya burtso to in ya burtso in ka zo kakka shafi yadin kaɗai sai ka faro shafa tun daga ainihin gindin gashin naka ka shafo gashin goshin naka sannan sai ka ƙarasa shafar ainihin a kan yadin sannan sai ka dawo da shafar ainihin zuwa wannan gashi da ka fara in kuma babu ainihin gashin ka rufe da rawanin gaba ɗaya sai ka ainihin shafa tun daga farkon inda rawanin ya rufe goshinka har zuwa ƙiyarka sannan ka dawo da wannan shafa kuma inda ka fara zuwa gare ta jama'a mun gane wannan wannan shine abin da sunna ta ce game da shafa akan rawani malaman bid'a ne suka yi kyama akan shafa akan rawani daga cikin ainihin waɗanda suke danganta kansu ga ahlus sunna kamar yadda aka samu yan bid'a daga cikin yan shi'a suka yi kyama dangane da shafa akan hufi duk waɗannan baki ɗaya fatattu ne sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a magana su manzo Allah ya yi shafa akan hufi a halin tafiya ko a halin zaman gida wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah ya shafa akan hufi banda tafiya ya yi ƙarya wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa akan rawani banda halin tafiya ya yi ƙarya haka wanda ya faɗi akasin haka ka ce sai a halin tafiya za a iya shafa akan rawani saboda an ce annabi ya aika wasu sun tafi jihadi sai umarce su su rinka yin shafa a kai a kayi ƙarya wannan waƙi atu ainin ce ba ta nuna cewa shi kenan in ba halin tafiya ba ba za a yi shafa akan rawani ba mazaunin gida da matafiyi zai shafa akan rawani zai shafa akan hutu duk baki ɗaya daidai wa daida ne wanda ya raba ya tuba ya istighfari ya yadda cewa hukuncin ya haɗe gaba ɗaya jama'a mun gane wannan jama'a musulunci shari'a fa ba a faɗe da san rai in baka da nasi kar ka faɗa in ka faɗa da san rai ka zama ɗan wuta shari'ar musulunci in ta ce eh in ka ce e amma shi kenan ka fita in ka ce e ka ce e ka bakin ka kai shiru dama mun gane wannan da kyau wallahi in ba haka ba za ku waye gari kun mai da addinin musulunci irin addinin kiristanci addinin din kiristanci ko na kato zai iya shan palm wine ya sha ban mi ya kwanta gari ya waye ya ce Allah ya mai wahayi jiya da daddare kuma sai a karba a rubuta a ce Allah ya taba wani wahayi a Ocean State to musulunci babu haka komai girman ka baka isa ka ƙara ko ka rage ba ka yi abin ka kawo shi yadda yake ba ƙari ba rage saboda haka mu kiyaye in kuwa ya zama kanka babu rawani to in ka zo shafa a kanka sai ka kwaba ka gaba ɗaya ba tsimbire irin yadda wasu suke a rike hannu hula da hannu ɗaya a yi shafar kai da hannu ɗaya a ina ka karanta shafar kai ana yi ne da waɗannan yatsu gaba ɗayansu na hannaye guda biyu kuma a shafi dukkanin kai haka sunna ta ce a shafi dukkanin kai tun daga farkon goshi din nan inda gashin ka yake har zuwa keyarka sannan ka dawo da shafa inda ka fara haka sunna ta ce shafi'iya hanafiya suka ce za a iya shafa wani bangare na kai me yasa wai saboda wancan hadisi da aka ce annabi yana shafa wani bangare na kanshi, sai ya karasa shafa akan rawani aka ce babu hujja a ciki wancan hadisi ga ma'anar shi kun ji mun gabatar muku amma kanka babu rawani to zaka shafi kanka ne duka ka dawo da shafar kan haka da yatsunka duka dan haka hularka ko miliyan goma ka saye ta ka aje ta gefe guda ka shafa ka dawo da shafar karka irin wannan dabarar da suke yi zuwa su yan bariki sai ga ana wani haka dan shegantaka an rike hular da gefen yatsu haka ana tafiya ana tafiya haka in aka dawo kuma sai a da sai a aje ta to wa kai wa yau Allah ka aje hular gefe guda ka shafi kan ka dawo da shafar sannan sai ka ainihin mayar jama'a mun gane wannan da kyau mata za su iya shafa akan hijabin su hijabin da ya zama babu dan kwali a karkashin shi in ta ɗaura dan kwali sannan ta kawo hijabi to wannan in ta tashi wala labudda sai ta cire hijabin ta kuma cire dan kwalin ta shafi gashin kanta amma inda za ta kawo shi tsurar hijabin ta sa a kanta ya zama kanta babu ɗan kwali a ciki sai ta zo sai ta dangwalo ruwa sai ta shafi ainihin saman hijabinta inda gashin nan nata sai tunta yake kamar dai namiji ga rawani ta dawo da shafar daidai wa daidai babu komai akan haka karanta littafin almuguni na al'imamu ibnu kudama al mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan sai shafar kunne shafar kunne manzo Allah ya ce al-uzunani min ar wannan hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi karanta silsilar sahiha mujalladin farko da littafin ainihin eh, sharhin tirmidhi na Sheikh Ahmad Shakir mujalladi na farko da kuma ainihin littafin fiqhiyat al na al-Imam al-Baihaqi tahqiqin Salman tahqiqin Salman ya tsaya ya tattake wuri akan babu shakka wannan hadisi sahihi ne don haka annabi ya ce al ra'asi min kunnuwa biyu to jikin kai suke hukuncin kai suke bi me ake nufi idan ka shafi kanka ka dawo da shafa sai kuma wannan laima sai ka shafi kunnanka da ita haka waɗannan manyan yatsu naka manya su ne za su shafi bayan kunnanka bayan kunnanka cikin kunnanka kuma waɗannan yatsu na nuni waɗanda kake tonan faɗa da su da su za ka shafa haka mun gane jama'a da haka haka ake yi wannan shafa ta iya yiwa ka ce a ah, to ai malaman fiqh sun ce wata jididul ma'ilahuma, to malamai suka ce wannan magana ita kanta bid'a ce balle aiki da ita domin hadisin da ya yazo akai munkari ne don haka imamu ahmad ya ce duk wanda ya sabunta ruwa ga fatar kunne ya aikata bid'a da haka ka zo sai dai ka dangwalo ruwan sai ka shafi kanka ka dawo da shafar wannan laimar sai ka bi sai ka shafi kunanka ta iya yiwa ka ce to ai laimar bata isar ba sai aka ce ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so biyu ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so uku karanta hadisin cikin sunanin nasa'i daga sayyidina Usman babu shika dangane da haka don haka zaka iya shafar kanka ka dawo da shafar sai ka shafi kunnan haka sai kuma ka sake dangalo ruwa ka sake sa shafar kanka karo na biyu ka shafi kunnanka haka sai ka sake dangalowa ka sake haka sai ka dawo sai ka sake abin ai kan kan dai ba kan jaki bane in dai ba kan jaki bane in Allah so ya juku don ma dai ka ce bai ba to bashi haka ai ibada ce bashi haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to bayan kayi wannan ka gama alwala abin da sai wanke kafa kafa in an zo wanke ta ana wanke dama ne sannan sai a wanke hagu za a wanke so ɗaya a wanke so biyu a wanke so uku iya idan kafa iya idan kafa ake shigarwa idan kafan nan za ka yi ni sharhar da su sannan yatsun kafafuwanka za ka bi ka tsantsefe su sunna ta nuna cewa babu laifi za ka iya tsefe su da yatsan ka karami haka in kuma haka bai faru ba ko da wani yatsa za ka iya tsefewa mun gane wannan da kyau ko saboda haka mu kiyaye wannan in kai haka ka kammala alwararka abin da ya rage maka sai ainihin ka yi addu'a أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأن حديثي صحيح الإمام الترمذي رويته شدة تككير رواية نندكجي مسلم كما يرويته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to sai ka haɗa riwayar guda biyu sai ka aiki da ita don hadisi ɗaya ne musulun ya ruwaito rabin farko ne wannan kuma ya ruwaito shi duka hadisi ne sahihi amma kakai karin da mai kawa'idi ya kawo waja'alni min ibadika salihin wannan bid'a ne bai da asali kar ka daga yatsa irin yadda in za a addu'a sai ga an daga yatsa haka da duk akwai mutane primary da makarantun islamiyya Allah ya saka da alheri amma wallahi bid'a ce sai an tuba ya kamata a gane ka daga ido sama irin yadda duk aka koya mutane a islamiyya da duk ba kyau hadisin da ya zo akan daga idon haka al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi cikin littafin shi al yawm wal laila da isnadi da'ifi jiddan bai inda ba daidai bane kakkai daga yatsan ku dama ba shi da wani asali a cikin addinin musulunci amma daga idan ne aka samu bai inganta ba dan haka jubbiyun gaba daya ba daidai bane kai addu'ar kadai za ka yi babu wasu addu'o'i da ke yi wajen wanke gaɓoɓi a ce in ka zo wanke fuska ga addu'ar da zaka yi in ka zo wanke hannu ga addu'ar da zaka yi in ka zo shafar kai ga addu'ar da zaka yi kurkurar ruwa ga addu'ar da zaka yi babu asali wannan ka je ka karanta littafin ainihin almuguni fi hamlil asfari fil asfari na al-imam abdurrahim al-iraqi takhrijin hadisan ihya ulumuddin zabalidi ya kawo irin waɗannan hayaniyar iraki ya ce dukkan su baki ɗaya hadisai ne matattu ba su inganta ba don haka jama'a ina fata mun gane wannan a takaice wannan ita ce alwala yadda ta zo a cikin sunna musamman karanta bukhari muslim abu dauda da tirmidhi da nasa'i da makamantan waɗannan littafai na sunna za ka samu ainihin waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala amma ba a shafa akan hula mutane su kiyaye wannan ba a yin shafa akan hula abin da ya rage shafa akan kofi da shafa akan safa shari'ar musulunci ta tabbatar da waɗannan da shafa akan takalmi cover shoes ko sandal ko slippers duk ya tabbata daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zo ainihin alwala ya zan kafin ka zo ga wannan alwalar dama ka yi wata alwala da ka wanke kafarka sai ka zo sai ka sanya huffi menene huffi wani takalmi ne mai kasa irin na canvas kasan shi shafaffe ne irin na canvas bai da dunduniya shi yake kira huffi sannan daga saman shi kuma irin su ɗaya da takalmin ruwa ya rufe idan kafa ka har ya tafi ya rufe ƙwaurinka kan shi ake kira alkhuf ana yin shi madarar fata fata ita kaɗai zallanta wannan shi ake kira alkhuf wannan hukuncin hufi nasoshi sun zo karara akan shafa akan shi nasoshi sun zo karara akan shafa akan safa safa irin wannan da bature yake wa daga ingila ko daga faransa safa za a iya shafa ainihin a kanta. hadisai ne karara suna cikin sunan tirmidhi ingantattun hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sharaɗin shafa akan huffi da safa sai in ka sanya su kafin kai alwala sannan ma'ana da kai alwala sannan sai ka sanya su da kai alwala sai ka sanya huffi da kai alwala sai ka sanya safa idan alwalarka ta kare ka zo sallah azhar ko la'asar ko magariba to in ka zo kana zuwa sai ka ainihin shafi huffinka ko safarka yaya ake shafa akan huffi ko safa an dai ce manzon Allah yana shafar saman huffin shi shi yasa al-Amiru Sanani cikin littafin shi Subul Salam yace lam tasbutul kamiyatu wal kaifiyya so nawa a so daya babu wani abu da ya tabbata cewa za a shafi huffi so uku ko so biyu bai tabbata ba haka kaifiyya yadda za a ga malaman fiqh sun siffanta cewa za ka sanya ainihin tafinka na hagu a ƙasan ƙafarka daga yatsunka sannan tafinka na dama kuma a ainihin saman yatsunka na hagu sai ka murzo sai ka taho haka wannan bai tabbata ba ko kuma ka sanya yatsunka ainihin na ƙafafuwanka a cikin tafinka na hagu wannan kuma yatsu na ainihin wato abin nan yatsunka na dama su kuma ka ainihin tallafo saman ƙafarka sai zama wannan kana murzo ƙasa wannan kuma kana murza sama duk wannan baki ɗaya bid'a ne sai an yi istighfari in an taɓa yi bai tabbata daga manzon Allah ba hadisi sahihi cikin sunan abi dauda aliyu dan abi talibin Allah ya ƙara mishi yarda ice da ake da ra'ayi ake addini da a gani na ne addini yace da ƙasan kofi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba domin ƙasa ne ke taka ƙasa to da da ka ake addini dukkanmu da iyaye da kakanni ake addini sai mu ce to an hankalce ai kasa yafi dace a shafa ko ba haka ba jama'a jahilai sai su ce eh to sayyidina ali yace a amma ba da haka ake addini sai ce na ga manzon Allah yana shafar saman guffe shi to shikenan in ka sake ka shafi kasa inda fata wani malami ne kafin ka san waɗannan nasoshi na hadisi ba za ce ka aikata bid'a ba domin shi ma malamin ba bid'a ya aikata ba amma ga hadisi ka ji garan dangan gariya daga sayyidina ali ingantaccen hadisi ka ce ba za ka yi aiki da shi ba babu shakka kai dan bid'a ne kuma akwai munafunci a zuciyarka dan haka ka sanya safarka ka zo za ka yi shafa akan hufinka a kaddara ga kafarka nan kawai ka dangwalo ruwan sai ka zo ka shafa haka sai ka miƙo kafa hagu ita ma sai ka dangwalo mata ruwa sai ka shafa haka sai ka tashi kai tafiyarka haka law kana dinu bi ra'ayi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu yace da da ra'ayi ake addini to da sai in ce ƙasan hutu ya fi dacewa a shafa ba sama ba sai ce amma na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana shafan saman hufin shi don haka sai ka shafi saman hufin ka kar ka sake ka shafi ƙasa hadisin da aka ce wai annabi ya ce a shafi ƙasa ɗin hadisin abu dauda tirmizi Sa'i Ibn maja ahmad sun ruwaito shi hadisi ne munkari sanadan wa matnan bai inganta ba kar ka sake kai aiki da shi ko da malaman kihu sun ce kar kai aiki da shi bai tabbata ba me ya tabbata shine shafan saman hufi ake safa hufi to haka takalmi sai ka sanya sandal ɗinka ko ka sanya cover shoes ɗinka kafin ka sanya sai kai alwala in ka zo kana da bukata za ka ainihin iya shafa a kansu suma hadisai sun tabbata akan haka cikin sunan tirmizi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da cikin sunan al ta al-imam al-bayhaqi cewa annabi yana shafa akan takalmi haka aka ce na'alu na'alu takalmi hufu daban jorab daban dukkan su an ce annabi yana shafa akai safa takalmi huffi duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa akai in kai mazaunin gida ne in kai shafa akan hufinka, kai alwala ka sanya hufinka, za ka yi awa ashirin da hudu kana shafa a kai yini ɗaya da kwana ɗaya idan kai matafiyi ne za ka ainihin yi awa arba'in da takwas yini biyu da kwana biyu kana shafa a kai to bayan nan shi kenan sai kuma ka sake dasa wata muddar daban Abinda wannan bayanin yake nufi shine a yanzu karfe takwas na dare a yanzu da nake magana misali sai kai alwala sai ka kawo hufinka sai kasa shikenan aka yi sallar isha da aka yi sallar isha ka je kai sallolinka na shafa'i da wuturi kai kwanciyarka kai kwanciyarka aka iya kwanciyarka da hufinka dan kana kwanciya da safa to ba inda aka hana in ga dama ka kwanta da hufinka ko da safarka gari ya waye asuba ta yi janaba ba ta same ka ba in janaba ta same ka kam al'amar ya tarwatse maka amma janaba ba ta same ka ba sai ka zo za ka tafi sallah asuba sai ka yi alwala in ka zo alwala sai ka shafi hufinka ka je kai sallar ka ka kintsa ka tafi kasuwa daga nan ka ainihin je sallah azhar ta kama ka sai kai shafa akan hufi la'asar kai shafa akan hufi magariba kai shafa akan hufi isha kai shafa akan hufi karfe takwas na dare in ta yi in kana nan cike da alwalarka za ka iya ci gaba da ibadarka to daga nan duk sanda alwalar ta kai ne maka to bai halatta ka sake shafa a kan hufinka ba sai ka yi sabuwar alwala ka wanke kafarka ka sanya hufin sannan sai ka sake ɗiban sabon zango ko mun gane jama'a to mazaunin gida kenan awa ashirin da hudu mace kuma awa arba'in da takwas haka sunna ta kawo wannan rahusan gara ɓasa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam an-nawawi yace duk mutumin da aka ce ya tabbata shafa akan hufi ya zo ya yin shafa akan hufin saboda yana kyama to ya tabbatar da cewa ya aikata laifi a musulunci a ce shafi mana ka ce to abin ne dai ni dai wanke kafar da ya fi natsuwa a zuciyata to munafiki ne kai wanda yace ka wanke kafa shi yace kai shafa akan hufi to me ya shafe ka ta ka ce alwalar ba ta ka bace cewa kai kai in mutum ya zo wurin tela da yadi ya ce tela abin da nake so yadin nan so nake ka ɗinka min shi bai bai sai tela ya ce ba zai ba in tela ya ɗinka yadin nan wurin can ya fito ya yi laifi tunda ba a ce mishi ba aka ce ɗinka bai bai sai ka ɗinka bai bai ɗin to abin da yake damun mutane sai mutum ya ce ya za a ɗinka bai bai to haka suke a addini in aka ce yi kaza sai ka ce to yaya za a yi kaza a hankalce waye ya ce ka aiki da hankalinka da an yadda hankalinka na da aiki da ba a aiko maka da manzanni ba jama'a mun gane wannan wannan kwakwalwar haka ba irin injin mota bane ko na mashin duk injin babur yana iya jan wannan gangan jikin babur din ko duk injin mota yana iya jan gangan jikin motar duk injin jirgin sama yana iya ɗaga jirgin sama haka injin jirgin ƙasa ko to kai ko wannan kwakwalwar taka ba za ta iya jan wannan gangan jikin ba an baka ita ne kawai dan in an zo maka da saƙon Allah sai ta taimake ka kai tunani amma ita kadai bata isa ta zaka ba injin mota ya fi kwakwalo ka ƙari game da ainihin yadda injin yake da alaƙa da motar fiye da yadda kwakwalo yake da alaƙa da jinka ka gane wannan don haka ba a ce kai aiki da hankalinka ba in shari'a ta ce in shari'a ta ce ka luri ka za ka yi sallah to ba a ce a yi aiki da hankalinka ba ka ce to ai a hankalce kuma ai wuri kaza yi dace waye ce tunda shari'a ta ce to yi abin da ta ce ma'ana hankalinka nan kai amfani da hankalin ya bi shari'a ba ya saba ma shari'a ba jama'ar musulmi mun gane wannan ko wannan shine ainihin bayanai dangane da haka sai malamai suka ce da zan sanya huffi na daga gidanmu na yi shafa akan huffin da na zo masallacin sai na ji ba ni da bukatar in yi sallah da wannan huffin sai na cire huffin a kofar masallaci sai na shigo cikin masallaci shin zan iya yin sallah da ainihin waccan alwalar wadda ban wanke kafa ba na yi shafa akan hufin kuma hufin na cire shi aka ce za ka iya yi me dalili asari ne ya zo sahihi a cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi daga sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda ali yayo alwala daga gidan shi da yayo alwala daga gida da damuna ne sai ya zo ya samu kofar masallaci ruwa ya kwanta sai ga ba zai iya taka ainihin cikin ruwan nan taɓo da hufin shi ba sai kwaba hukun shi da yake namiji ne liga danga kusan yaki da ya tsalle haka sai dirgo cikin masallacin dan ka san haka maza suke kan ka zauna kawai kalalab kalalab kalalab kawai arna su zo su buge mun fahimci wannan sayyidina ali har aka ce ali haidara ali gadanga kusan yaki kawai da ya kwabe takalmin daga can sai ya ruko takalmin shi a hammata da ya yi tsalle kawai sai ya bugo cikin masallacin sai ya aje takalmin shi gefe guda sai ya sallah jama'a mun gane wannan da kyau don haka sai malamai suka ce tun da gashi an samu cikin salaf ga su su sayyidina ali sun aikata haka babu laifi akan in kayi hub alwala ka shafi huffinka wata bukata ta sa ka cire wannan ainihin huffin naka to za ka iya yin sallar haka ba tare da ka sake wanke kafar ba don wasu sun ce lallai in dai haka ta faru sai ka sake alwalar wasu suka ce sai ka ainihin sake wanke kafar sai shi al-imam ya ce amma mu muna da shiriya daga salaf tunda ya tabbata ga aliyu ya yi sai kawo wannan sai ce don haka na aliyu za mu dauka jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'ar musulmi a takaice kun ji yadda alwala take a sunna sai na afwan sai kai irin wannan alwalar irin da zaka koya matarka da ƴaƴayenka da duk wanda shari'ar musulunci ta ainihin haukanka game da shi akan ka koya mishi ibada wa kuma ingantacciyar alwala in mutum na da gefe shari'ar musulunci tabbatar mishi game da ainihin ya bi ruwa ya zuba a ƙarƙashin gemun nan ya biya da shi shari'ar musulunci bambance tsakanin gemu mai yawa da gemu kaɗan ba aka da ce gemu shi ko gemu duk inda gemu yake gemu ne don haka in ka ɗibo bayan ka gama wanke fuskar ka so hudu abon so uku to na hudu ba fuska za ka wanke ba sai ka ainihin wanke gemun ka kaci cuɗa haka haka hadisi ya zo a cikin musulun imami ahmad hadisi ne sahihi akan haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan ba shine mawdu'ur ra'isin mu ba jama'a amma mawdu'ur ra'isin mu an ce ne kai malami da zaka yi ruqya sai kai alwala to kaji irin alwalar da zaka yi na'am za a iya yin haka tun ya zo ya ɗibi ruwa ya kurkura ya zubar sai kuma raguwa sai shaka sai ya tace sai ribo ya kurkura ya zubar ragowar sai shaka ya fyace haka in kaya haka yayi tabbata yana cikin sunan tirmidhi babin alwala insha Allah Allah ya shiryar da mu sai lokaci ya zo za a samu a siffanta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kasad guda kasad ya dauka na audio da video duk baki ɗaya sai ai ta yadawa a jama'a amma dai albishirin jama'a muna da kasad wanda muka siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin awa uku na video ne wannan ya faru ne yayin da muka je garin wari ta delta state suka ce sun samu kasusuwa na sifatu salati da muka karanta suna son ina ma da a taimaka a nuna musu abin aikace shine aka yi aka ɗauka a cikin kasar na bidiyo awa uku an siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu kuma a takaice ta ji siffa alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam karshe dai ka je ka san da ad Fahad ya rubuta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siffa alwalar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an samu wani malami a jami'ar dan fodiyo da ke sokoto ainihin fassara shi da hausa ka je ka samu dan ka karanta ka fa'idantu abinda ake so kenan duk abin da zamu yi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ji irin alwalar da aka ce jama'a sai kai kai irin wannan alwalar sai ka umarci waɗanda ke tare da kai wanda za ka yi wa ruqya ko nushra wato in aka ce ruqya sunan duk irin wannan harkar kenan mutum kanshi na ciwo in ka kama ka ne mai addu'a ka ne mai rukuya yana fama da ciwon kirji ka ne mai rukuya asiri ne zaka karya ka ne mai rukuya Aljanu ne zaka kura ka ne mai rukuya to amma sunan karya asiri shi musamman karya asiri sunan shi shi musamman nashi na kanshi to annushra annushra dan haka in ka ce mishi rukuya ka kira shi da sunan jama'a shi ne kamar general ne na soja sai ka ganshi sai ka ce wannan soja ne kaga ka kira shi da sunan jinsin shi in kuma ka ga dama ka ce wannan general ne ka kira shi da mukamin shi ke don ka ga dama za ka iya cewa ina yin ruqya ne to anan kaga sai ka bayyana wata irin ruqya sai ka ce a kan shi nake ciwo ko ko aljani nake kora ko kuma ina karya asiri ne to in kuwa ka zo kai tsaye me kake kace ina nushira ne to duk wanda ya san ka'idar ya san karya asiri ne kawai kake jama'a mun gane wannan da kyau don haka da kai da waɗanda ke tare da kai mara lafiyan da waɗanda suka zo don su taimaka maka ko kuma dai wani abu makamancin haka duk baki ɗaya sai su haɗu sai su yi alwala babban dalili akan haka saboda ainihin mutumin da yake da alwala aljani baya iya shiga jikin shi don ta iya yiwa aljanin ya fita daga jikin mara lafiyan duk sai ya shiga jikinka ya shiga jikin wani daga cikin mutane suka zo sannan kuma ita alwala tsarki ne to duk abin da za a yi na addini in an aikata tare da alwala ba a yi laifi akan haka ba mala ya ce asamin na takwas ka na maridatu unsa idan ita wannan mara lafiya ta kasance mace ce la tabda fi ha hatta ta shima, kar ka sake ka fara yi mata magani har sai ta ainihin wato lullube jikinta baki daya wata shudda alaiha malabisaha kuma duk ta tufafinta duk wani wuri da ake fatan in ta zo faduwa zai iya bayyana to ta daura wannan gurin jama'a mun gane wannan kar kawai ta je ta yo sille babu zani a jikinta ba kowan jikinta ba su kyar jikinta sai doguwar riga ta zo ta zauna aljani ya buge ta ta fara birgima ana ganin ta. ana wannan haramun ne ya mai ruka don haka sai ta kawo ta rufe al'aurarta duk abin da ya kamata yadda duk juye-juye ba za a ga al'aurarta ba jama'a mun gane wannan da kyau waɗannan ƙa'idoji ne na addinin musulunci kamar yadda na faɗa jiya ba wai ƙa'idojin ruka ba in ka ce ƙa'idojin ruka to me aka bawa addinin musulunci ba kamar mawaki ne da yake ba manzo Allah ya zo ya kato ƙara ba ya ce menene wa inna eh, eh, min ulumika ilmin lauhi wal qalam wai kaɗan daga cikin ilimin manzon Allah ilimin duk da ke lauhul mahfuz a rubuce duk nunuwar kalami da yake rubuta din nan wai kaɗan ne cikin ilimin manzan Allah to ne aka rage wa Allah duk ilimin Allah an kwashe an ce wannan kaɗan ne cikin na manzan Allah to shi Allah fa bai da ko ɗaya kenan mun gane abin da ake nufi in ka ce waɗannan ƙa'idojin ruƙuya ne to ƙa'idojin ruƙuya to shi kuma musulunci fa tun da ruƙuyan nan musulunci ce sai ka ce waɗannan ƙa'idojin musulunci ne waɗanda duk mutumin da ke son a ainihin yi mishi rukuya sai ya cika su to ya cika ka'idojin musulunci to sai a mishi rukuya kenan in ka je wurin boka ba cewa yake ka kafara kaza ba ka kafarin zani ka kawo sabon koko sabuwar ranga jiya shar'anta maka in baka kawo bai ne maka to ka'idojin bokanci kenan mun fahimta to wannan ka'idojin na musulunci don haka sai mutum ya kiyaye su mutum yana kyamar ya kona laya ko yana ganin laya ba kafirci ce, sai a ce to kai ba musulmi ba ne. Har ne ne, kai yaushe za a taimake ka jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ya kamata jama'a su gane sai malam yace hatta la ta takashafa fi asna'il ilaji yadda ba za ta rinka ainihin al'aurata ba za ta rinka fitowa sarari ba a yayin yin ilaji din domin aljanin ya halarto zai zan tana da karfi tana miƙa tana zambarwa tana buge-buge kaga dole ne ta san ta rufe jikinta hijabi kuma irin hijabi na musulunci ba irin wannan hijabi na sisters na munafunci ba akwai wani shegen hijabi da yake rufe iya kai da wuya wannan haramun ne sisters da kuke sa wannan ya ku sisters addinin musulunci fa ba wai abu ne wanda yake kawai na turanci ba wai sai kaga an zo ana son wai a dan yi fashin sai a dan sa wani dan munafikin hijabi haka iya wuya haka ana wani man makala kafada wallahi ƙarya ne Allah ya ce sai an sanya hijabi babban hijabi nassin alqur'ani cikin suratul ahzabi haka yace yudnina alaihinna min jalabibihinna su saukar da jalbab ɗinsu ya sauka ƙasa ƙa'ida dangane da mace ko dai ta samu bangajejen yadi wanda za ta ɗinka wanda zai rufe dukkan jikinta tun daga sama har ƙasa ko kuma in haka ba ta samu ba sai ta samu doguwar riga ta sa wadda ita doguwar rigar ta kai ƙasa sannan sai ta ɗinka hijabi shi hijabin kar ta ga cewa ai tana da taguwa ta ɗinka hijabi iya nonanta ana ganin kwankwasanta wannan haramun ne don ainihin mutum in ya sanya doguwar riga in yana tafiya namiji ne ko mace kana ganin juyawar jikin shi wannan bai halatta ba a musulunci ko kin sa doguwar riga sai ki kawo bangajejen hijabi sai ki sa wanda akalla hijabin nan zai rike kwankwason ki zuwa wajen karin ɗuwar ki ba daidai ne ki sanya hijabi iya wuya haka ko iya nono ana ganin karyawa ɗuwaiwayen ki kina tafiya wallahi kin zama fasika ya kamata jama'a su gane shi yasa yan boko ana son a addinin musulunci amma wai ana ganin sanya wannan bangajejen hijabi wai ƙauyanci ne dan haka sai a ji a ɗinka wani munafikin hijabi irin na kiristoci na mushan a je a sanya shi iya wuya haka ana wani makalkale makalkale ana wani gayun ƙarya to ƙarya ne in za ki musulunci ki musulunci in ba za ki ba ki san yadda za ki je ki sa managers ɗinki ko ki kona kanki ko duk abin ma da za ki yi amma dai musulunci in za a yi ba a ɗiban shi rabi sai dai a ɗiba duka ku je ku karanta littafin jilbabul mar'atul muslima ku gani sai fa mutane su gane wannan ko yarka zaka dinka hijabi kaka ɗinka mata dan musulun hijabi dinka mata babba matar kan za ka ɗinka mata uwar kan za ka ɗinka mata in ta ce yi yawa sai ka ce to sai ki zafa. ko dai sa hijabi ko kuma aure zai mutu a ce me ya zafin hijabin a ce hijabi ƙur'ani ne kuma ƙur'ani ne ce ba in ta bar sallah ba a zauna da ita ya jama'ar musulmi in aka ce za a rinka zare igiyoyin musulunci kaɗan kaɗan muna sallama sai an waye gari duk igiyoyin an zare su yasa duk abin da ka sani in aka zo ba sassauci iyaka kawai waɗannan miyagu su ce ai sun cika zafi ai sun cika zafi duk waɗannan da suke ganin cewa muna da zafi din nan je ka same su ka ga yadda addini yake lalacewa tun daga gidan su har waje jama'a mun gane wannan da kyau ko yasa yarka uwarka matarka kanwarka duk wanda zaka yi wa hijabi kai ko kyauta zaka baiwa mace hijabi din ka mata bangaje da hijabi shi yasa in aka tashi gwada hijabin mace ana gwada ta tun daga goshinta ne mu ne telolin musulunci jama'a daga goshi ake gwada a goshi daga goshinta za ka sa tip ya kai tela tun daga goshi za ka sa har kafarta haka ake yi in ka dinka mata sai zuba ƙasa haka to haka shari'ar musulunci ta ce matan sahabbai su da yake ba sisters in ƙarya ba ne sisters in gaskiya ne ummu salama sai ta ce ya manzan Allah ka ce in mun gwada kuma mu ƙara ɗani ɗaya wato kai tela in ka gwada tsawon hijabinta tun daga goshi har in ya baka inci sittin sai ka sa inci saba'in kenan inci goma sai ja ƙasa sai ummu salama ta ce to ai wannan daidai da ɗani ɗaya da zai ja haka a kasa sai ai yayi kaɗan in ina tafiya in ina ɗagawa ina tafiya ai za a rinka ganin kafafuwa na sai manzo Allah ya ce jirrihi zira'an to sai ki sanya zira'i guda kamu guda haka in ka gwada tsawon ta inci sittin to sai ka sanya inci casa'in kenan sai ka ƙara inci talatin ta sa ya wuce dai a ce ya kauye ce kaza kaza amma ta je ta yi bokon ta yi public admin ta yi business admin ta yi turanci ta yi kaza ana kwankwasa ta sai a ji karatu kamar bature ya ce uwarta to amma hijabi kuma tana nan da shi babu alaka in za ka yi boko sai ka yi rara sarda ya yi boko ta fa balewa ya yi boko ka taba ganin da shat to amma yanzu saboda ƙarya wai sai mutum ya sa shat tukuna za a yadda shi dan boko ne ana ganin duwawun shi a waje in aka ga duwawun ka a waje na mutunci kuma ana ce maka oga ƙarya suke wallahi sun sun san mutumin banza ne Allah ya kiyaye to kan je duk ka'ida jama'a ka'ida ce ta musulunci in mace kake wa magani sai ta rirrufe jikin nan nata baki daya sai malam ya yace attase ka'ida ta tara wala tu'alij imra'atan wa hiya mutalabbisatin wa hiya mutalabbisatun bi mukhalafatin shar'iyya kai malami ne yin ruqa karkai wa mace maganin aljani ko maganin asiri ko wani magani a halin tana sanye da wani abu wanda ya saba shari'ar musulunci ka an ta kuna kashi fatan waje haha kamar ta zan tana buɗe da fuskarta domin wahidu bali yana daga cikin waɗanda suka ɗauki ainihin fatawar cewa rufe fuska wajibi ne don haka buɗe ta haramun ne to in har fuskarta a waje take sai ce to haramun ne kai mata magani kun ga haka ka'idoji na musulunci suke tafiya in ka ji malamai na jayayya akan wata ƙa'ida, wannan ƙa'idar guda ɗaya tana da ainihin alaƙa da matsaloli da dama ne shin fuskan mace da tafukan hannayenta al'aura ne in aka ce e to babu shakka akan cewa in ka zo yi mata magani sai ta rufe fuskarta da tafukan hannayenta a ƙarƙashin wannan fatawar to bai halatta mace ta tuƙin mota ba kenan a ƙarƙashin wannan matsalar ne shin ya halatta mace ta tuka mota ko bai halatta ba sai suka ce to in fuskarta na al'aura ce to bai halatta ba don sai ta rufe fuskarta gaba ɗaya tukin mota ko ba zai yiwu a ce idanuwanka ne kaɗai a waje ba don haka sai suka ce to haramun ne ta tuka mota kenan a ƙarƙashin wannan haramun ne ta fito fuskarta a waje in kuwa ya zama halal ne sai suka ce to a ƙarƙashin haka za ka iya yi mata ruƙuya fuskar da a buɗe amma da sharaɗin ya zan fuskar babu ado a ciki bata bi ta shashafa wasu abubuwa na ado a jiki ba wanda dama wannan shafe-shafen da suke suna da wasu hukunce-hukuncen daban sanya jambaki da mata suke jambaki haramun ne jamfarce haramun ne hoda wadda ainihin mata ke sanyawa take canza musu launi ka ga mace baka sai ta ainihin kawo hoda sai ta sanya a fuskarta sai ga ta zama wata chocolate kala ta yi wata nare-nare haka haramun ne ko kuma fara ce jazir jaye mata yawa sai ta kawo hoda sai ta sa sai wannan hoda sai ta daidaita haskenta to haramun ne dan haka hoda in dai ba ta kuraje ko ta fimfus ko makamantan haka ba haramun ne a cikin addinin musulunci karanta ta'alikin hamidul fiqi akan bulugul maram da kuma ainihin littafin ainihin tufatul arus na ainihin a ismailu istanbuli jama'a mun gane wannan da kyau sai mu dawo kan matsalar sahihiyar magana daga cikin maganganun malamai shine fuskar mace ba al'aura ba ce saboda hadisin asma'u wanda wannan hadisin na asma'u malamai sun kai sun komo game da shin ya inganta ko bai inganta ba amma babu shakka hadisin asma'u wanda ya zo cikin sunan abi dawuda da riwayar da ta zo cikin musnadul imami ahmad isnadinta akwai matsala wannan matsalar sai ta sa sai wasu malamai suka ce sai yi watsi da ita to amma tana da isnadi sahihi mursali a cikin kitabul marasil na al'imamu abu dauda don haka malamai suka tabbatar da cewa hadisin asma'u hadisi ne hasanun bi majmu'i turqihi domin da masu malaman hadisi suka ce riwayan mutumin da ya zama masturi ne ko sayyi'ul hizzi ko muttaribi in ta ainihin samu mutaba'a ta wata hanyar daban to sai a ce wannan hadisi ya zama hasanun bil majmu'i karanta littafin nukhbatul fikri ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani waccan riwayar da ta zo cikin abu dauda da musnadin imami ahmad da annabi yake cewa asma'u ya ke asma'u mace in ta balaga ai bai halatta a ga komai nata ba sai fuskarta da tafukan hannayenta saboda ita yar aisha ce da ta tashi shigo gidan yadda kanwarta sai ta sa gyale irin na yan mata din nan gyale kawai sai ta sa haka ma'ana ta ɗan gani sai ta kawo gyale sai ta sa ana ganin jikinta shara-shara shine sai mijin yadda ta mijin kanwarta annabi kenan sai ce ya ke asma'u mace in ta lagade halatta a ga komai nata ba sai ta kan hannayenta da kuma ainihin fuskarta to wannan hadisin a wannan riwayar ta musnadul imam ahmad da kuma riwayar abu dauda to riwaya ce wadda take fiha ba'afun akwai rauni a cikinta amma ba ba'ifiya ba ce akwai bambanci tsakanin hadisi ba'ifi da kuma hadisin da Allah zai fihi ba'af to fiha ba'af to wa hiya munjabiratun bi riwayati abi dauda fi kitabil marasil in aka ɗauko waccan riwaya ta ainihin abu dauda matsalar da ita wannan ta samu to ita bata samu ba isnadi ne lafiyayye gar to ita kuma matsalar ta shine irsali to riwayar mursala riwaya da take mursala sahihiya za a ɗauke ta karfafi wannan da ita don haka sahihiyar riwaya ce ma'ana riwaya ce hasan don haka a taƙaice za a iya hujja da ita to tunda ko wannan riwaya ta tabbata to babu shakka akan haka hukuncin yake fuskan mace da ta ba ainihin al'aura bane ta iya yiwa kana karantawa a cikin nassoshin hadisai sai ka ji an ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata sun kasance suna sanya niqabi suna rufe ainihin fuskar su wannan ba nassi bane akan cewa dole sai mata su rufe a'a domin wannan ba mantuki bane wannan aiki ne aka ce sahabbai suna yi mata a nan kuma a nutukance da baki da baki annabi ya ce mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai fuskarta da tafukan hannaye sai aka ce don haka ana gabatar da a akan ma'amul wannan aiki wannan kuma magana ce to za a gabatar sannan abu na biyu aka ce ai dama ba an hana rufewar ba ne in mace ta rufe ba a hana ta ba amma in ta buɗe fa to ya halatta amma halaccin buɗe wata da sharaɗin babu ado a fuskar tata kamar matan bare bari da shuwa suna huda hancinsu suna sa ainihin zobe a hancin wannan ado ne ga babarbariya da yar shuwa to duk bariya ko shuwa ko makamantansu da ke ado ta sa irin wannan to haramun ne ta ainihin buɗe fuskar tata ko dai ta cire wannan adon na zoben da ke jikin hancinta in ko za ta bashi to sai ta kawo niƙabi ta rufe fuskarta a taƙaice waɗannan su ne bayanai jama'a shi ma karanta littafin jilbabul mar'atul muslima to wahidu bali da yake ya ɗauki waccan maganar cewa buɗe fuskan mace haramun ne sai yake to ka an ta kuna kashi fatan wajaha kamar ta zan tana mai buɗe da fuskarta awwa bi atan tsiban ko kuma tana sanye da turare in tana sanye da turare ba za ka yi mata ruqya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin Nasa'i sahihin hadisi Abu Huraira yana zaune sai wata mace ta fito za ta tafi masallaci sai ya ji tana ƙanshin turare sai ya ce baiwa Allah ina za ki je sai ta ce masallaci ya ce kuma kika sanya turare ta ce eh sai ce to na ji masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa matar duk da ta fito za ta yi sallah ta sanya turare ko ta yi sallah Allah ba zai karba ba don haka in kina son sallah ki ta karbi ki koma gida ki je ki wanka ki wanke turaren sannan ki sawo tufafin ki ki zo ki sallah wannan na daga dalilan da suka nuna ashe ka ji ƙanshin turaren wata mace wadda ba ta taɓa wannan haramun don haka wannan mata da za ka yi wa rukuya da turare a jikinta sai a ce hajiya je a wanke turaren nan ala bata ta mala ai ba komai a ce ina akwai komai hajiya ai in ba wannan duk ba harka gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko ka'ida ce islamiyya sannan awwa bi atam manakir ko kuma tana sanye da mugun abu ya jama'a ku duba yadda wahid bali ya bayani ko tana sanye da mugun abu ala azafiriha akan farcenta jamfar ce sai ce mugun abu dan a kyamace shi in kana da ya mace in kana da ya mace in ta zo ta ce tana son jamfarce ko jambaki sai ka ce ai wannan mugun abu ne wato mu rinka kyamatar da mu abubuwan sabon Allah jama'a mun gane wannan da kyau don haka ku dubi kalmar da ya amfani sai ce awwa bi atan manakira ko tana mai sanye da mugun abu fi azfariha a ainihin farcanta mun fahimci wannan in tana sanye da wannan ainihin jamfarce kakkai mata tashabbuhan bil kafirat don wannan kama ne kwaikwayon kafirai jama'a mun gane wannan da kyau sanya jambaki da jamfarce na ɗaya kwaikwayon kafirai ne kamar yadda Muhammad Nasiru Jinnal Albani yake faɗi cikin adabu zifam yake kwaikwayon karuwan amerika ne na ɗaya kenan na biyu kuma canza halitta Allah ne saboda leɓen ana son ya ja ne ma'ana wannan hasken da Allah ya sa wa leɓen tare na don haka sai an kawo ainihin jan baki an sa to haramun ne wannan giyar turawar da Allah ya wa girarta sai baki bai isa ba sai ta kawo ainihin wani bakin ainihin abin nan ta sa. wannan haramun ne wannan farce na ta hasken farcen ta bai isa ba sai ta kawo ja ko kore ko mai ruwan toka ko makamantan haka ta sa kai da iskanci ya iskanci ma gaba ɗaya sai su ɗibo hoda sai su murza a saman idansa haka to duk waɗannan abubuwan wallahi sai kun sa ido wurjanjan a kan ‘ya'yanku da matanku wallahi in kai sakaci za a yi baba na ɗaka gemu na waje kai dai ga ka bin sunna amma kuma matan kan duk baki ɗaya suna kwaikwayon kafiran amerika shi yasa sai ka yi fatsayin daka in ka bi waɗancan fasikan da suke cewa ku kun cika zafi ku sassauta ka je gidajensu ka ga yadda ake kece mutuncin shari'ar musulunci sai ka ga mutum babban malami ne ya hauye wa'azin ƙasa baki ɗaya ya hauye wa'azin abc ibc kowane ne ji ya gama baki ɗaya kana zuwa sai ka je ka samu matar shi da jamfarki in shi da jambaki da makamantan haka da ake wace sai ce an yi hilafa ka ji mugu wai an yi hilafa wai an yi sabani a ina aka yi hilafa manzo Allah ya ce abu haramun ne babu wani sabani da za a sake karba wai an yi hilafa ko harafin bai iya faɗi ba wai an yi hilafa wai malamai sun yi sabani shine sai ce an yi hilafa to an yi hilafa amma kai an hallafe ka a cikinta ka tabbatar da cewa in shari'ar musulunci ta haramta abu haramun ne yasa jama'a ku sa ido akan waɗannan abubuwa kunshi dai shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle abin da shari'ar musulunci ta halatta ke ai kunshi da lalle shari'ar musulunci ta halatta shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle shari'ar musulunci ta halatta ai kunshi da lalle abin da matan ku suka kara sai su kawo muku dalili akan haka shari'ar musulunci ta ce ai kunshi da lalle ta halatta shikenan karin gashi haramun ne a musulunci kowane iri in dai har aka san cewa za a kawo wani gashi a azam ko kuma ga wani mai da za ta sa gashinta ainihin ya ƙara tsawo ma'ana abin da Allah ya mata tare na kenan ta safa man gashi wanda gashinta zai taushi wannan babu laifi a kan haka saboda ya zo cikin hadisi annabi ya da bada izinin haka ku je ku karanta littafin kitabu tarajjul kitabu tarajjul na al-imamu abubakar al tare da tahqiqin da wani malami dan saudiya ya mishi duk sai da ya tattauna irin waɗannan matsalolin jambaki jamfarce bleaching menene duk irin wannan a je a sassaƙa wushiriya a fitar da wushiriya nonon ta ƙato ne wai ba a gayu da ƙaton nono sai a je a matse shi ya zama ɗan ƙarami kamar nonon budurwa duk wannan abu baki ɗaya haramun ne jama'a kar mu ɓata wa kanmu lokaci abin da yake faruwa kamar yadda kishk ya faɗi Allah ya gafarta mishi yace turawa suna yaƙar mu kafirai suna yaƙar mu yaƙi har a cikin gidajenmu yace sai daidai lokacin sallan magariba gidan talabijin sai a sanya fim mai kyau sai yaran mu suki fitowa sallan magariba baka sani ba ka je ka aje wa matanka ko ƴaƴanka talabijin talabijin din yana tabbatar da su baka sani duk program din da suka ga dama su kama su sa wurin kasat in ba su da naira ɗari biyu da hamsin siyo kasat ɗin drama suna da ainihin wurin iyo aro naira ashirin ko naira talatin za su je siyo aron kasar su zo su sa kowane iri kai dai wai ka sayo matan ka talbijin ka sayo musu bidiyo kai wai kana ga kai dan birni ne ka zama ba gidaje a shar'ance labudda ka sa ido ka zo ka kawo musu talbijin me suke kallo a talbijin ne ka kawo musu bidiyo me suke kallo a bidiyon ka kawo musu rediyo me suke kallo a rediyon me suke ji a rediyon ba kawai ka siya ka bar musu kawai shi kenan ba wallahi sai ka gama kyakkyawan addini sai a je kiyama sai a ce za a saka ka wuta me yasa sai a ce wani bangare na ainihin doka Allah a kanka ya lalace shine mai baka kula da iyalanka ba Allah cewa ya ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta wa kudu hannasu wal hijara ku din nan mutane ku ne makamashin ta da duwatsu so da haka mutane su kiyaye wannan wannan za a ga cewa to ai an tsaurara wallahi ba tsaurara ba wajibi ne sai kun sa ido akan haka amma kai ka samu kuɗi ka sai musu talbijin ka sai musu rediyo ka sai musu kaza kowace aya su sheke akai baka sa ido akan abubuwan da ake ba wallahi abin zai zama matsala gare ka da haka za su je su sanya abubuwan da za su ta garin irin yadda ake waɗannan abubuwan na karuwanci kuma da sun zo sun yi wannan yaka ta dawo hutu daga makarantar sakandare ta zo ta shafa irin waɗannan shafe-shafe ta ce to ai yan makaranta ne yan makaranta ne ai ƙarya ne sai ka sa ido akan ta me take yi me ya dace jama'a mun gane wannan da kyau wallahi rashin kula da waɗannan abubuwan ya sababbar da barna da yawa suka je ga babban malami sai a zo yana ta faɗa eh, taron suna ba kyau bid'a yayi wa'azin baki daya yayi wa'azin jiha yayi wa'azin karamar hukuma duk ya gama wa'azin sai ka je ka ga an yi haihuwa gidan shi ba a tara limamai da safe ba amma kuma in je da rana sai ga an tara mata umme kenan wannan ba gwamna ku ban maza su taru ba ba fatiha suke karanta da salati fati da kulhu wallahu da alam shara waɗannan matan fasadin da suke in sun zo taron suna ya fi fasadin da waɗannan malaman bid'an suke yi su yi shewa su yi iskanci su tsine maka albarka su tsine uwaka in kai musu fate su zage ka su zage fatanka dafa duka suke so kai kuma baka yi musu ba in kai dafa duka sai ka sa nama sai ka sa kifin ba haka ba su tsine maka su tsine dafa duka ka albarka to me ya zafi dole ne in aka yi maka haihuwa ba wanda zai zo gidanka duk wanda ya zo ya barka ya minna to a tafi sunan yaro Ahmad sunan yaro Ibrahim sunanta Khadija sunanta Safiya shikenan ranar suna a yanka rago matsala ta kare a aika makwabta abin da ya samu kada wanda ya zo gidan ka zo kai taron ne wai za a zo za a taya matar wai aiki aikin ne gidan babu mata a gidan babu mata gidan tukunya ko buhu guda ne na shinkafa mace ɗaya za ta iya dafawa ƙarya ne a ce sai an yi gayyan matan dangi duk ƙarya ne walima a ina aka ce mata su walima a ina kuka karanta a ina aka ce maza suna walima in an yi haihuwa a ina ne manzo Allah yi hadisin muawiya ta dan qurra ai ba hujja bane wannan bid'a wannan bid'a da ka gani wallahi sai an aje tanka wadda za ta tarwatsa ta in ba haka ba za a zauna lafiya ba jama'a babu abin da ku duba jama'a babu abin da ke cin mutuncin tauhidi irin shirka ba abin da ke cin mutuncin tauhidi irin shirka babu abin da ke cin mutuncin sunna irin bid'a idan ana son wargaza bid'a jama'a tankokin yaƙi ake ajewa duk inda wata bid'a ta motsi sai a wargaje ta ba ku ga Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau shekara watan kwacin hamsin da suka wuce da ya zo zai wargaje wata bid'a haka ya sanya wa littafin suna nasbul majanik li nafsi qissatil gharaniq yace kafa tankokin yaki tankokin yaki ya kafa zai wargaje ƙisar gharaniq wata kissa ce da aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba hada kai da murai mushrikai sun yi wa Allah sujuda shi ma ya yi wa ainihin gunkin su da aka ambata sujuda wai har yace tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja waɗannan manya-manyan gumaka wai manzon Allah ma yana neman su cece shi gobe kiyama wai aka ce manzon Allah ya faɗa shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to wannan bid'a ce aiki ya samu shine ya kafa tankokin yaki yace nasbul majanik kafa tankokin yaki igwa igwa dan me sai yace linasfi qissatil gharanik dan a tarwatse qissar gharanik jama'a mun gane waɗannan bidiyo'i da kake gani wallahi in ba a yi musu wurjan ba sai sun zo sun fatattaka mu ku je ku ga sauran yan uwanmu yan izala ku je ku ga meye bambancin su da yan dariƙa har gemu sun rage yayi daidai da irin na yan dariƙa kamar farin wata zai fito ranar fari gemu ya tafi can tun yana da kasin ba yana da kasin ba yana nan sai ya sara kasin ba ana na ana nan gemun yayi tso sai a dade ana na ana nan sai a dade shi kamar irin na yan iskan America masu neman yan mata ana na ana nan sai a dade shi irin na limaman dariƙa can sai ka daga kai sai ka sa tabaran hangen nesa zaka hange shi to ana nan wata ran kuma sai a share shi shi ya sa malaman hadisi sun fi kowa zafi wajen bid'a don haka sun yi rubutu akan bid'a ibn wabba al-qurtubi ya bid'a al-bid'a wal inkar gashi malamai sun yi rubuce rubuce shi yasa kaga malaman malikiya sun fi kowa faɗa da bid'a saboda imam malik malamin hadisi ba sa sassauci har wannan neman taimako da kuke a masallaci imam malik ya ce bid'a ne ana yawo da gwangwani fi sabilillah duk imam malik ya ce bid'a ne yace adadin gwangwanin ma taimako a cikin masallaci ma bid'a ne Allah mun fahimci Allah ya shirya da mu to zo da yadda lokaci ya kure sai gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa